kama yanda muka yi alkawari cewa za mu yi tsokaci kan mutuwar shugaban ƙasar Iran wato Ibrahim Ra'isi shugaban ƙasar Iran kenan wanda ya mutu kwana biyu da suka wuce a hatsarin jirgin sama to haƙiƙanin gaskiya yan uwa musulmi ba mu da wani tsokaci da ya wuce mu yi cikakken bayani game da ita wannan ƙasa ta Iran da manufofin ita wannan ƙasa ta Iran a ƙasashen duniya da abubuwan da ta sa a gaba da kuma makirce-makirce da ƙulle-ƙulle da wannan muguwar ƙasa take yi wa al'ummar musulmi na duniya baki ɗaya da kuma yanda siyasar ƙasar take gudana da tarihin ita wannan siyasa shekara hamsin ko hamsin da wani abu da suka wuce tun lokacin da aka yi a sauratul khumainiyya alif ɗari tara da saba'in da tara wato 1979 kenan lokacin da aka kafa ita wannan daula jamhuriya bayan ƙasar iran ta kasance mamlaka ce wato tana gudana ne ƙarƙashin sarauta kama yadda ƙasar saudiya take mamlaka sarki ne yake mulkin ƙasa bayan ya mutu ɗansa ya gada bayan ya mutu jikansa ya gada haka sarauta ce mamlaka ce to amma da makircin yahudawa da amurka da sauran kafiran duniya aka ƙulla waɗannan sarakuna makirci har aka ƙwace wannan ƙasa ta iran ta koma daula jamhuriya ƙarƙashin juyin mulki ko kuma bore da aka yi wa gwamnati bisa ga jagorancin Khomeini shine 1979 an fara wato dambarwa da yaƙi da faɗa tun 1978 aka shekara guda ana faɗa da wannan mamlaka wannan sarki shine Muhammad Reba Bahlawi wanda ya gaji sarautar ƙasar Iran ɗin daga mahaifinsa Reba Bahlawi shi kuma babansa Reba Bahlawi shi ne wanda ya yi gwagwarmaya da da turawan juyin mulki shi ya yaƙe su shi ya faɗa da su daga baya ɗansa Muhammad Reba Bahlawi ya karɓi sarautar ƙasar Iran wanda a hannunsa shi kuma Khomeini ya ƙwaci ƙasar ya mai da ita daula jamhuriya da taimakon amurka da ƙawayenta da sauran arna na duniya har aka kafa ita wannan daula ta shi'a suke kuma amfani da ita a wurare daban-daban don faɗaɗa wato abin da ita ƙasar iran ɗin take musu hidimar da take musu wajen rusa musulunci da rusa aƙidu na musulunci da canjawa musulunci alƙibla to abinda za mu yi uwa musulmi kafin mu shiga zancen siyasar ƙasar iran da menene manufofin ita ƙasar tun lokacin da Khomeini ya karɓi ƙasar 1979 da aka rusa ita waccan daula ta albahlawiyya bayan an rusa daulatul bahlawiya bayan an rusa su kumaini ya karɓi ƙasar menene manufofin da ƙasar ta sa a gaba kuma me take ƙoƙarin cimmawa duk waɗannan 'yan uwa idan muka yi haƙuri duka za mu zo mu fitar da su dalla-dalla amma yanzu abin da nake so mu fara da shi kafin mu je ko ina shine halin rafida min jumlati ahlil milla aw laysu min ahlil milla wannan shine abin da ya kamata mu fara tattaunawa da shi yan shi'a arrafiba nan waɗanda ake da su a ƙasar Iran da magoya bayansu da duk wanda yake tare da su akan irin aƙidun Kumaini, akan irin aƙidun kumaini waɗanda shi ma mihwar ne a ƙa'idul Khomeini shi ma mihwar ne wanda za mu zo mu magana kansa Ƙasar Iran tun bayan 1979 bayan ta koma hannun Khomeini ta zama daula jamhuriya ana gudanar da ita akan aƙidu baƙaƙe marasa alaƙa da musulunci aƙidu na yaƙar Allah aƙidu na yaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aqidun Khumaini, waɗanda za mu buɗe littafi mu karanta wasu daga cikinsu bayan ƙasar Iran ta koma hannun wato al khumaini bayan ya yi saura 1979 har zuwa yau ɗin nan menene manufofin da ƙasar ta sa a gaba sannan aƙidin ƙasar da aƙidin da ƙasar take tabbatarwa take kuma kira zuwa gare su take yaɗa su a ko'ina a duniya take kashe kuma kuɗaɗe masu tsada take kashe dukiya mai yawa wajen wato yaɗa waɗannan aƙidu nata wanda yake da waɗannan aƙidu hal huwa min, mil, ahlil milla aw laysa min ahlil milla shine abu na farko da zamu fara dubawa waɗannan mutane musulmi ne suna daga cikin firƙoƙi waɗanda ake jingina su zuwa ga musulunci ko kuma laisu min ahlil milla ko kuma ba musulmi ba ne kwata-kwata shi ne abinda za mu fara bincikawa mu karanta da hujjoji da dalilai ga alfarq bainal firq na abdulkahir al-baghdadi wannan littafi sanannen littafi ne wajen malamai da ɗaliban ilimi na al-imam abi mansur abdulkahir ibn tahir al-baghdadi littafi mai suna al-farq bain al-firaq abdulkahir al-baghdadi yana daga cikin manya-manyan malamai na siyar kuma yana daga cikin malaman da suka yi rubutu akan milal wan nihal wannan littafi nasa shahararren littafi ne a wannan babi kuma abin dogaro ne a wajen malamai suna karanto abubuwan da ya rubuta kuma ana bayanin cewa ilimi ne hujja ce idan muka duba shafi na 135 abdulkahir al-baghdadi a cikin wannan littafi nasa alfarq bain al-firaq yayi babi da ya kira da suna al-babu rabi fi bayan al-firaq allati intasabat ila al-islam wa laysat minha ya ce wannan babi shine babi na hudu mun kulla shi dan mu yi bayanin ƙungiyoyin da suka jingina kansu zuwa ga musulunci kuma ƙarya ne ba su da alaƙa da musulunci wato kafirai ne ba musulmi ba ne amma a zahiri suna jingina kansu zuwa ga musulunci akwai ƙungiyoyin da eh yan bida'a ne ba ahlus sunna bane batattu ne amma ba a cire su daga da'ira ta musulunci ana karɓar musuluncin su ana yadda cewa musulmi ne amma yan bid'a to akwai waɗanda kuma hatta musuluncin nasu ba a yadda da shi ba ba a yadda a shigar da su da'ira ta musulunci to su ne abdulkahir al-baghdadi ya kulla babi na na hudu dan bayani kan waɗannan firƙoƙi ƙungiyoyi na addini waɗanda ba su da alaƙa da musulunci yace al-kalamu fi hadha al-babi yaduru ala ikhtilaf al-mutakallimin fi man yu'addu min ummati al-islamiyya wa millatihi yace wannan babi na kulla shi dan mu gano ƙungiyoyin da za a iya lasafta su cikin al'ummar musulmi ko kuma ba za a iya lasafta su cikin al'ummar musulmi ba yace wa qad zakarna qabla hadha anna ba'd an-nas za'ama an nasma millatil islam waqi'un ala kulli muqirrin bi nubuwati muhammadin sallallahu alaihi wasallama yace mun faɗa cikin abin da ya gabata cewa daga cikin malamai akwai waɗanda suka ce abin da ana gano kungiya tana cikin ƙwaryar musulunci ko ba ta cikin ƙwaryar musulunci idan an auna ta da wannan ma'auni na imani da annabcin eh, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama duk kungiyar da ta yi imani da cewa annabi Muhammadu manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama to shikenan za a lasafta ta cikin ƙwaryar musulunci sai dai daga baya za su iya zama 'yan bid'a ko su zama ahalin sunna amma dai shiga ƙwaryar musulunci shine sun yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne ko ba su yadda ba yace wannan magana mun faɗe ta a shafukan da suka gabata wa anna kulla kullama a bihi haqqun duk waɗanda suka yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suka yi imani suka gazgata duk abin da manzan Allah ya zo da shi ka'inan qauluhu ba'da zalika ma kana duk yanda aƙidarsu ta kasance bayan wannan ana lasabta su a cikin ƙwaryar musulunci wato kawai ana la'akari da sun yadda da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sun gazgata da abin da manzan allah ya zo da shi to shi kenan kowace irin bid'a suke kai to za a lasafta su a cikin ƙwaryar musulunci sai dai daga baya su zama 'yan bid'a ya ce wa haza ikhtiyarul ka'abi fi maqalatihi wannan shine abin da alimamul ka'abi ya zaɓa. cewa wannan shine ra'ayinsa idan ana maganar ta ya za a gano ƙungiyoyin da za a iya lasafta su a ƙwaryar musulunci da ƙungiyoyin da ba za su shiga ƙwaryar musulunci ba to wannan magana ita ce abin da al-Ka'bi ya zaba yace wa za'amatul karramiyya an nasma millatil islami waƙi'un ala kulli man qala la ilaha illallah muhammadur rasulullah sawa'un akhlasa fi dhalika aw i'taqada khilafahu su kuma karamiya suka ce idan ana so a gane kungiya tana cikin ƙwaryar musulunci ko ba ta cikin ƙwaryar musulunci to kawai a auna ta da wannan ma'auni da suka bayar shine duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to kawai suka ce a lasafta shi a ƙwaryar musulunci sai dai daga baya ya zama ɗan bid'a ko ya zama ahlus sunna amma dai ya shiga ƙwaryar musulunci in dai ya faɗi wannan shahada guda biyu sawa'un akhlasa fi zalika aw taqada khilafahu yana da ikhlasi ko ba ikhlasi suka ce wannan shine wato babiti da ake gane cewa kungiya tana ƙwaryar musulunci ko ba ta ciki sai abdulkahir al-baghdadi ya ce wa hadhani al-fariqani yalzamuhuma idkhalu al-isawiyya min al-yahud wa shadhaki wa shadhakaniya minhum fi millatil islam لأنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويزعمون أن محمدا كان مبعوثا إلى العرب وقد أقروا بأن ما جاء به حق sai Abdulkahir Baghdadi yayi intiqadin waɗannan maganganu guda biyu da suka gabata cewa duk wanda ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yarda da abin da ya zo da shi to ya shiga ƙwaryar musulunci ko kuma duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama to yana cikin ƙwaryar musulunci ya ce a'a wannan magana ba magana ce mai inganci ba saboda bisa ga wannan magana akwai isawiya akwai wasu ƙungiyoyi na Yahudawa Isawiya da Shazakaniya duka ƙungiyoyi ne na addinin Yahudanci kuma sun yadda da la ilaha illallah sun yadda da Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallama amma kaga ba yanda za a lasafta su a matsayin musulmi Yahudawa ne domin suna cewa Muhammadun kana mabu'usan ilal Arab suna cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama an aiko shi ne zuwa ga larabawa kawai Ya yace wa qala ba'd fuqaha'i ahlil hadis ya ci gaba da kawo maganganu daban-daban ra'ayyika daban-daban yana raunata su har ya zo inda yake cewa was sahihu indana yace magana ta gaskiya a wajenmu idan kana zancen wace kungiya ce za ta shiga ƙwaryar musulunci wacce ce ba za ta shiga ƙwaryar musulunci ba ga magana ta gaskiya a wajenmu an nasma millatil islami sunan musulunci waƙi'un ala kulli man aqarra bi hudusil alam duk wanda ya yarda da cewa duniyan nan fararriya ce wa tauhidi sani'ihi wa qidamihi ya kadaita mahaliccin sama da ƙasa shine Allah ya yadda cewa kuma Allah bai da farko wa annahu adilun ya yarda cewa Allah mai adalci ne hakimun mai hikima ma'a nafi tashbihi wa ta'tili anhu ya kore tashbihi da ta'tili wa aqarra ma'a zalika bi nubuwwati jami'i ihi? ya yadda da annabcin dukkanin annabawan Allah wa bi sihhati nubuwwati Muhammadin sallallahu ya yadda da ingancin annabcin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa risalatihi ya yadda cewa Allah ya aiko manzon Allah sallallahu zuwa ga mutane da aljanu baki ɗaya wa bi ta'yidi shari'atihi ya yi imani da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bi anna kullama ja'a bihi haqqun ya yadda cewa duk abin da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne wa bi anna alqur'ana وبأن القرآن منبع ya yadda cewa القرآن shine mabulbula wato ta inda ake samo hukunce-hukuncen shari'a wa bi wujubi salawatil khams ila al-ka'aba ya yadda da wajabcin salloli biyar zuwa ga ɗakin Allah wa bi wujubi zakati ya yadda da wajibcin zakka wa saumi ramadana ya yadda da azumin watan ramadana wa Hajji baiti alal jumla ya yadda da aikin hajji a dunkule ce fa kulluman a aqarra bidhalika duk wanda ya yadda da waɗannan abubuwa da muka lasafta fa huwa fi ahli millatil islami to wannan ya shiga ƙwaryar musulunci wa yunzaru fihi ba'da zalika bayan haka kuma sai a duba a ga fa in lam yukhlit imanahu bi bid'a shan'a in bai cakuɗa imaninsa da wata bid'a ba to addi ilal kufri wacce za ta iya kaiwa zuwa ga kafirci fa huwa al muwahhid sunni to wannan muwahhidi ne ahlus sunna ne sai abdul qahir al baghdadi yake cewa wa in damma ila zalika bid'atan shan'a nuzira idan yana da wata bid'a a cikin addini to za a duba sai ya ce fa in kana ala bid'atil batiniya idan dan kungiyar batiniya ne awil bayaniya ko dan kungiyar bayaniya ne awil muhiriya ko dan muhiriya ne awil mansuriya ko dan mansuriya ne awil janahiya ko ɗan jana'iya ne awil sababiya ko ɗan sababiya ne sai ya ce awil khattabiyyati min ar-rafida ko kuma yana ɓangaren al-khattabiyya na 'yan shi'a au kana ala dinil hululiyya ko yana kan aƙida ta al-hululiyya au ala dini ashabi tanasuki ko yana kan aƙidar mutanen nan masu aƙidar tanasuki aw ala dinil maimuniya ko yana kan addinin maimuniya aw yazidiyya ko yana kan addinin yazidiyya min al khawariji aw ala dinil hayitiyya aw al himariyya min al qadariyya aw kana mimman yuharrimu aw kana mimman yuharrimu shay'an mimma nassa al qur'anu ala ibahatihi bismi ko ya kasance cikin waɗanda suke haramta abin da qur'ani yayi nassi cewa haramun ne Qur'ani ya kama sunan abu yace haramun ne su kuma suke halattawa au abaha ma harrama ƙur'anu bismihi ko kuma suke halatta abin da ya yi nassi yace haramun ne ko ya yi nassi yace halal ne su kuma suka haramta sai ce. falaisa huwa min jumlati ummatil islami to duk wanda ya haka ba a lasabta shi a cikin ƙwaryar musulunci to abinda muke magana cikin waɗanda abdulkahirin bagdadi ya lasabta cewa ba a lasabta su a ƙwaryar musulunci akwai arrafe ba akwai alkhattabiyyati min arrafe ba akwai 'yan shi'a akwai 'yan shi'a masu waɗannan aƙidu da za mu lasafta na shi Khumaini wanda shine shugaban kasar Iran bayan alif ɗari tara da saba'in da shine yayi shugabancin kasar kuma ya saita ta akan abin da kasar take har zuwa yau dinnan har zuwa yau dinnan wannan shugaban kasa nata Ibrahim Ar-Ra'isi wanda ya mutu kwana biyu ko uku da suka wuce suna kan wannan aƙida da Kumaini ya ɗora su a kai shine ce ta tsinuwa da zagi ga manya-manyan sahabban manzan Allah Allah ya kara musu yadda Abubakar da Umar da Usman da eh. Aisha da Hafsa kama yadda ya zo cikin wannan littafi lillahi summa littarikh wannan magana na Husainul Musawi imma dai makiya ne a shafi na 79 a shafi na 79 daidai ga abin da Husainul Musawi yake cewa wannan addu'a da suke yi ta tsinuwa ga Abubakar wacce addu'a ce tabbatacciya ta gado a ƙasar Iran addu'a ce ta gado a ƙasar Iran Khomeini shi ya gadarwa da wannan ƙasa wannan aƙida kuma ƙasar ta ci gaba da gudana akan wannan aƙida akwai ministiri da suke kula da kabarin abulu'a almajusi wannan mutum wanda ba majuse wanda ya kashe Umar wanda ya kashe Umar radiyallahu anhu wanda ya sa karfe ya sa wata wata wata wuka mai dafi ya soki Umar radiyallahu anhu yana sallah a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kabarinsa yana nan akwai ministry a ƙasar Iran wacce take kula da wannan kabari nasa kuma gwamnatin ƙasar take kashe kuɗaɗe masu yawa wajen ci gaba da raya wannan kabari na Abu Lu'lu'ata al-Majusi wanda ya kashe Umar radiyallahu anhu wannan majusi wannan ba majuse mai bautar wuta to da sauran miyagun akidu waɗanda za mu karanta ku ji cewa ƙasar Iran tun bayan da ta fita daga kasancewarta mamlaka ta koma daula jamhuriya a wannan saura ta Khomeini alif ɗari tun bayan nan ƙasar ta zama ƙasa ce wacce aka gina ta akan wannan aƙidu miyagu masu fitar da mutum daga musulunci kama yadda malaman musulunci suka yi bayani me waɗannan aƙidu ba a lasafta shi a matsayin musulmi kama yadda abdulkahir al-baghdadi yayi bayani nan cikin alfarq bainal firq shi yasa muka dau lokaci muka nuna wa al'umma dan su gane menene hukunci wanda addinin musulunci ya tanada game da irin waɗannan mutane mu duba shafi na 79 daidai mu duba shafi na 79 shafi na saba'in da tara ga abin da ni'matullahi aljazairi a cikin littafinsa al'anwarul jazairiya ga abin da yake faɗa ya ce inna la najtami'u ma'ahum yace mu fa ba ma tare da ahlus sunna ala ilahin ba mu haɗu da su a wajen abin bauta ba wala ala nabiyin ba mu haɗa manzo da su ba wala ala imamin ba mu haɗa jagora da su ba wa zalika annahum yaquluna gaskiya ne saboda su ahlus sunna suna cewa inna rabbahum wai ubangijinsu huwa alladhi kana muhammadun nabiyahu suna cewa wai ubangijinsu shine wanda annabi muhammadu ne annabinsa wa khalifatuhu min ba'dihi abubakar kuma khalifan manzan Allah sallallahu alaihi bayansa shine abubakar to wannan shine aƙida ta ahlus sunna dan haka ni'matullahi jazairi yace shi da ahlus sunna ba su haɗa abin bauta ba ba su haɗa annabi ba kuma ba su haɗa jagora shugaba ba ya ce wa nahnu la naqulu bi hadha rabbi ولا بذلك النبي بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا تكون كافر شكرا suna bayyana cewa sun kafircewa Allah sun wa addinin musulunci ba su da alaka da addinin musulunci ya ce mu muna su 'yan shi'a suka ce suna cewa in ji ni'matullahi aljazairi ya ce nahnu la naqulu bi hadha rabb suka ce duk ubangijin da annabi muhammadu ne annabinsa kuma wai khalifan annabinsa shine abubakar da suka ce wannan ubangijin ba ubangijin mu bane kuma annabin da abubakar ne eh, khalifansa ba annabin mu bane ina ba da muna fahimta wannan magana tana cikin al'anwarul jaza'iriya a juz'i na biyu a shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas haka nan a kama yadda muka ambata kabarin abi lu'lu'atal majusi yana nan a ƙasar iran gwamnatin ƙasar tana kula da shi tana kashe dukiyoyi masu yawa wajen kula da kabarin da gudanar da shi a matsayin wani abu mai tsarki a wajensu kama yadda yake nan cikin wani littafi na musawi a shafi na 71 daidai a shafi na 71 daidai a ce wai ka ji da gare ni kawai ka rubuta afwan a shafi na 81 yau wa atruku gadan wa ara ra'aya gadan yace wa alam anna fi madinati kashan al-iraniya lalle ni na akwai wani state a kasar Iran da ake kiransa da suna Kashan a wani gari da ake kira da suna Baghi Pen amma mashhadan akwai wani kabari ba daidai ya faɗi ba ala ghararil jundiyil majhul ra'ayi a gobe fihi qabrun wahmi li abi lu'lu'ata fayruz al farisi al majusi قاتل قاتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب حيث أطلقوا عليه ما معناه بالعربية مرقد baba shuja addin a wata magana tasa yace a wannan gari da ake kira bagi fen akwai kabari babba wanda aka gini aka yi wa kabarin ado aka kashe dukiya ko kuma ake kashe dukiya wajen kula da kabarin suna cewa wannan kabarin abi lu'lu'atal majusi ne kuma gwamnatin Iran tana kashe dukiya mai yawa wajen kula da wannan kabari ana tsarkake wurin an yi rubutu na yabo da jinjina ga abu lu'atal majusi wanda ya kashe umar ibn al suna yabansa suna jinjina masa sun mai da kabarinsa wajen bauta gwamnati tana kashe dukiya mai yawa wajen tsarkake wannan kabari da bayanin cewa wuri ne mai tsarki musawi ya ce wa hadal mashhadu yuzaru min qibal iraniyin wannan kabarin na abi lu'lu'at atal majusi mutanen iran suna kai masa ziyara wa wa tulqa al-amwal wa tabarru'at ana hada dukiya ana tara kuɗi ana tara tallafi na dukiyoyi masu yawa a kabarin abi lu'lu'at atal majusi yace wa qad ra'aytu hadha al-mashhad bi nafsi سيتي وكانت وزارة الإرشاد الإيرانية قد باشرت توسيئه وتجديده فوق ذلك فقاموا بطبع صورة المشهد على على كارتات تستخدم لإرسال الرسائل والمكاتيب يتي أو كل وتمينستري ministiri ce guda a ƙasar Iran ta ɗauki nauyin sake ginin wannan kabari na Abu Lu'lu Atal Majusi da sake kyautata gininsa da kashe dukiyar gwamnati mai yawa wajen raya wannan kabari da ƙawata shi da sanya masa ado da kawo masa abubuwa na ci gaba da haska shi da ƙara rayar da wurin wane ne ke ƙara rayar da kabarin abu lu'allu'atal majusi gwamnatin ƙasar iran gwamnatin ƙasar iran sannan gwamnatin ƙasar iran tana da aƙida ta gwamnati aƙida ce wannan ta gwamnatin ƙasar cewa sahabban manzan Allah Allah ya ƙara musu yadda baki ɗayansu sun yi ridda wa shari'a suka ce mutum uku ne kawai suka rage akan musulunci bayan wafatin manzon Allah amma dukkanin sahabban manzon Allah radiyallahu anhu Allah ya kara musu yadda dukkanin su sun yi ridda sun fita daga addinin musulunci mutum uku ne aka yi sa'a ba su yi ridda ba cikin ɗaliban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su da bakinsa waɗanda ya koya musu imani suka karanci musulunci a hannun manzon Allah manzo Allah yana barin duniya duk suka yi ridda saura guda uku in ji gwamnatin kasar Iran ine muku bayanin akidin ita gwamnatin kasar akan me gwamnatin take me take kira zuwa gare shi menene akidinta? ai gwamnati kala-kala ne akwai gwamna akwai gwamnati ilmaniya kama gwamnatin Najeriya akwai gwamnatin da ba ta da addini ba ma gujiya kama nan gwamnatin Najeriya ta ce gwamnati ce wacce ita ba ruwanta ba addinin da za ta ce wannan shine addini na gwamnati a'a ita wannan gwamnatin Najeriya ba ta da wani addini don haka a ma'aikatun gwamnati kawai za a duba a ga waɗannan addinai ake da su a ƙasar akwai musulunci sai a gina masallaci akwai kirista sai a gina coci amma ita gwamnati babu wani addini da ta runguma ta ce wannan shine addinin gwamnati to irin waɗannan gwamnatoci ana kiransu wato gwamnati ilmaniya gwamnati ce amma wacce ba ta da wani addini da ta runguma ba ta da wani addini da ta runguma eh, da eh, aka eh, gwamnati ce ilmaniya ko shiyu'iyya kama gwamnatin mu ta nan Najeriya gwamnati ce almaniya ko gwamnati ce shiyu'iyya demokratiya gwamnati ce wacce ba ta da addini take kan tsari na kafirci ba ta rungumar wani addini ilmaniya ce ba ina ba muna fahimta to amma gwamnatin kasar Iran gwamnati ce wacce take da aƙida take da addini kama gwamnatin kasar Saudiya gwamnati ce wacce take da aƙida take da kuma addini kuma take tafiyar da komai nata akan addininta akan aƙidarta Saudiya gwamnati ce ta ahlus sunna gwamnati ce ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ka duba a har abin nan din su ma tutar kasar an rubuta wannan kalma ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama shi yasa to kama yadda gwamnatin saudiya gwamnati ce ta ahlus sunna gwamnati ce ta littafin Allah da sunnar manzan Allah bisa ga fahimtar magabata gwamnati ce ta tauhidi gwamnati ce ta riko da sunna duk abin da aka kawo wanda ya ci karo da karantarwar ahlus sunna a ƙasar saudiya gwamnati za ta yi faɗa da shi kuma gwamnatin kasar saudiya za ta tabbatar da abin da yake shi ne karantarwar sunna za ta yi fada da duk abin da aka kawo mata wanda ba sunna ba kamar da kuke gani 'yan ɗariƙa ba sa iya zuwa saudiya a illa alastihiya ba sa iya zuwa su yi abubuwansu na shirkokinsu da bid'o'insu babu dama saboda ƙasar saudiya ba, gwamnati ce ilmaniya ko gwamnati shi'u'iyya ba gwamnati ce wacce take da addini kuma ta rungumi addininta kuma ta sanarwa duniya addininta shine musulunci kuma ta sanarwa duniya aqidarta shine ahlus sunna da haka dan dan dariƙa da dan shi'a ba sa samun sukuni a ƙasar saboda gwamnatin saudiya tana da addini addininta kuma shine ahlus sunna ne musulmi ne ahlus sunna da haka ba za ka iya zuwa kai bautar kaburbura a wajen ba ko kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana zuwa ka dan na haka ka dan sunfi da kai yanzu sai sojoji su yi gaba da kai akwai sojoji a wajen in kai wasa ma sai sun dan koya ma hankali za su nuna maka cewa wannan abu da kake yi a gaban kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shirka ne kafirci ne wannan shine aƙidar gwamnatin ƙasar Saudiya aƙida ta Qur'ani da hadisi bisa fahimtar magabata to haka ƙasar Iran ita kuma gwamnati ce mai aƙida amma ba aƙidar ahlus sunna ba aqidatur rafi ba gwamnati ce mai aƙida wace irin aƙida aƙida ta 'yan shi'a aƙida ta kafirta sahabban manzan Allah aƙida ta tsinewa matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aƙida ta muta'a aƙida ta halatta zina aƙida ta cewa alƙur'anin da yake hannun musulmi ba cikakke bane gwamnati ce wacce tana da aƙida aƙida ta shirka da bautar kaburbura kun ga dai wannan wazaratul auqaf wazaratul irshad al-iraniya ita ce ta je ta sake gina kabarin abu lu'lu'at al-majusi wannan nan ba majuse wanda ya kashe umar ibn al-khattab wanda ya kashe wanda ya kashe sayyidina sayyidina umar shine wato wazaratul irshad wata ministry daga cikin ministries na ƙasar Iran ta cire kuɗi daga aljihun gwamnati ta kashe waɗannan kuɗi don sake gina wannan kabari na Abu Lu'lu'at atal majusi wanda ya kashe Umar ibn al-Khattab ina ba na fahimta idan ka ina so ku gane idan ɗan ikhwan ya zo yana nuna mana cewa wai 'yan shi'a ai 'yan uwanmu ne musulmi ai sun ce la ilaha illallah ai sun ce muhammadun rasulullah ai su ma dai suna cikin inuwar musulunci sai mu ce baka fahimci wai karatun da muka yi ma ba yanzu kafin mu fara komai baka ga mun ɗauki wata minti goma sha biyar muna karatu cikin alfarq bain alfarq ba ga kuma almilal wan nihal ga almilal wan nihal na ash stani shi ma kawai saboda kada mu cinye lokaci muka ce mu wadatu da Abdul Qahir al-Baghdadi da cikakkun bayanai da yayi kan cewa waɗannan 'yan shi'a ba sa cikin ƙwaryar musulunci gaba ɗaya ar-rafidatu laysu min firaqil milla waɗannan rafida ɗin ba sa cikin ma al-firaq al-muntasibati ila al-milla ba a lasabta su cikin ƙwaryar musulunci gaba ɗaya gaba ɗaya ba sa cikin ƙwaryar musulunci ya tabbata gaba ɗaya ba sa cikin ƙwaryar musulunci bare kuma a yi zancen wai dukansu ƴan uwanmu ne musulmi kun san ɗan ikhwan ɗan ikhwan wanda shine karan farautar waɗannan ƴan shi'a ɗin makiyan Allah makiyan manzan Allah waɗannan majusawa masu bautar rana ƴan shi'a tsinannu la'antattu makiyan Allah makiyan muminai makiyan sahabban manzan Allah waɗanda Allah ya tsine musu albarka ya ɓatar da su waɗannan mutane ba su da mai taimaka musu irin al-ikhwanul muslimun al su ne suke taimakawa shi'a don su samu karɓuwa a hannun jahilan musulmi kuma su samu kasuwa a ƙasashen musulmi a ci gaba da yaɗa ita wannan aƙida ta shi'anci ana ɓatar da al'umma ana bilmiyar da su cikin halaka ina ba da muna fahimta abinda Khomeini ya yi a kasar Iran 1979 ko 1978 zuwa 1979 na juyin mulki da yayi wa ita kasar ya kwace mulkin daga hannun Muhammad Reba Bahlawi ya zama shi al-Khumaini shine shugaban kasa sannan kuma ya saita kasar akan addinin shi'anci na kafirta sahabban manzan Allah da ƙaryata Allah da ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa Qur'ani ba cikakke ba ne da zagin matan manzan Allah ya saita ƙasar akan haka da taimakon ƙasar Amerika da sauran ƙawayenta waɗanda suka taimaka masa lokacin da ya yi wannan juyin mulki a 1979 ɗin wannan shine abin da suka so su shirya a nan Najeriya ta hanyar amfani da Ibrahim Zazzaki shi ma Zazzaki abin da suka so su yi da shi kenan to da ke sikuritin Najeriya ko jami'an tsaro a Najeriya jami'an tsaro ne waɗanda sun san abin da suke yi jami'an tsaro a Najeriya sun san abin da suke yi kuma suna kallon komai da idan basira kuma al'amuran tsaro dai alhamdulillah muna wa Allah godiya sai abin da ma'arasa ba na matsaloli da ake fama da su amma dai jami'an tsaron Najeriya bisa ga jumla ababen yabo ne ababen yabo ne duk halin da suke ciki da matsalolin da suke fama da shi da ce matsalar karancin albashi ko kayan aiki ko makamancin haka amma duk da haka jami'an tsaro ne ƙwararru waɗanda suka san abin da suke yi a ilimin tsaro ɗin da haka da suka gano cewa abin da ya faru a ƙasar iran 1979 shi ake so a maimaita a najeriya shi yake so a maimaita a Najeriya a yi juyin mulki a karɓe ƙasar daga tsarin da take kai na demokaraɗiyya na daula jamhuriya a mai da ƙasar Najeriya ta koma daula diniya a mai da ita wata ƙasa mai addini addinin kuma ya zama shi'anci bisa ga jagorancin Ibrahim Zazzaki da haka suka yi ta ƙara wa zazzakin nan ƙarfi aka yi ta ƙara masa ƙarfi suka ta tara masa mabiya suna aiko masa dukiya yana ƙarfi yana tara makamai yana tara mabiya yana tara motoci yana shiga ko ina a ƙasar har yana nuna ƙarfinsa in ya taho ma sojoji suka taho sai dai sojoji su matsa masa ya wuce duk wannan matakai ne ake bi a hankali har a kai ranar da ƙarfin nasa ko ƙarfin nasu za su ga ya kai yadda za su yi juyin mulki sai a danka ƙasar a hannun Ibrahim Zagzaki sai Najeriya ta zama ita ce Iran ta biyu a faɗin duniya. Sai Najeriya ta zama Iran number two, ƙasar shi'anci, ƙasar da za ta runguma addinin shi'anci. kasar da za a gwamnati za ta dinga kashe kuɗi don a zagi sahabban manzon Allah a tsine musu albarka ƙasar da za ta kashe kuɗi don a yi wa mutane bayani cewa ƙur'anin da yake hannun musulmi ba cikakke ba ne gwamnatin da za ta dinga cire kuɗi don a dinga gina kaburbura ana abin ana ƙawata wa mutane inda za su dinga shirka suna kiran wani Allah suna bautar wato al'a'imma ko kuma shehunnai koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ina ba ta muna fahimta Shi ne abin da suka so su yi to amma jami'an tsaro a nan Najeriya suka gano shi ne suka yi fata-fata da shi jagoran nasu a ƙarshe dai sai a baro aka tattara shi shi shugaban nasu a ƙarshe sai a baro aka tattara shi aka tattara shi da kayan cikinsa da da idanuwansa aka tsuntsunto idanuwansa daga gefe aka tattara shi a baro aka aka yi gaba da shi to wannan abin yabo ne ga gwamnatin Najeriya muna mata addu'a Allah ta'ala ya saka wa shugabannin da suka yi wannan bijimin aiki na karya wannan plan na kasar Iran a nan Najeriya plan ne na kasar Iran da sauran kawayenta na kasashen Amurka da sauran kafirai da suke ganin matukar aka yawaita ƙasashe irin su Iran masu aƙidu irin na Iran to lallai addinin musulunci zai rushe zai samu ci baya a duniya matukar aka yada aƙidin tsinewa sahabban manzon Allah da zagin su ina ba da muna fahimta yawa musulmi a nan shafi na tamanin yace ce rawar kulaini kulaini ya rawaito an abi ja'far daga abi ja'far qala yace kana nasu ahla riddatin ba'da nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa salasatan wai abu ja'far ya ce kana nasu ahla riddatin wai mutane gaba daya ba'da nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin manzon Allah dukkanin duniya ta yi ridda illa salasatan sai mutum uku suka rage na ɗaya al-miqdad ibn al-aswad na farko kenan al-miqdad ibn al-aswad bai yi ridda ba salman al-farisi bai yi ridda ba sai abu zarrin al gifari waɗannan guda uku su kaɗai ne suka rage akan musulunci amma sauran gabaki ɗaya sun yi ridda sun fita daga addinin musulunci a addinin shi'anci kama yadda ya zo cikin raudatul kafi a juz'i na takwas a shafi na ɗari biyu da arba'in da shida shi yasa wani daga cikin magabata ya ce lausa annal yahud ya ce da za mu tambayi yahudawa mu ce musu man afdalun nasi fi millatikum mu ce musu su wane ne suka fi kowa falala suka fi kowa tsarki fi millatikum a ku na yahudanci laƙalu innahum ashabu musa to da yahudawa za su ce ɗaliban annabi Musa almajiran annabi Musa su suka fi kowa tsarki su suka fi kowa tsoron Allah su suka fi kowa daraja a addinin yahudanci yahudawa za su ce ɗaliban annabi Musa su suka fi kowa tsarki ya ce walau sa'allan nasara ya ce da za mu tambayi kirista mu ce wa kirista manhum afdalun nasi fi millatikum su wane ne suka fi kowa daraja suka fi kowa tsarki a addinin ku da kirista za su ce innahum hawariyu isa da kirista za su ce mabiyan annabi isa almajiran annabi isa waɗanda suka yi rayuwa da annabi isa su suka fi kowa daraja su suka fi kowa tsarki su suka fi kowa tsoron allah da haka kirista za su ba da amsa da za mu tambaye su sai ya ce walau sa'alna shi'a amma da za mu tambayi waɗannan sinannu ɗan shi'a ɗan iran Manuhun aswa'un nas da za mu tambaye su mu ce musu su wane ne suka fi kowa lalacewa su wane ne suka fi kowa bata da nisa daga Allah daga addini zuwa suka fi kowa fajirci fi kuma a ganinku wa kuma a aqidarku laqalu yan shi'a sai su ce innahum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam yan shi'a sai su ce ɗaliban annabi muhammadu su suka fi kowa kazanta su suka fi kowa najasa su suka fi kowa kafirci wannan ita ce amsar yan shi'a Allah ya tsine musu albarka wannan shine addinin Iran wannan shine addinin Iran wannan kuma shine addinin da Abdul Qahir al-Baghdadi yace duk wanda yake da irin waɗannan aƙidu ba a lasabta shi a ƙwaryar musulunci kuma kun sani jama'a ba wanda yake mutuwa a ce Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa sai wanda aka lasabta cikin ƙwaryar musulunci wanda ya shiga cikin ƙwaryar musulunci ko da ɗan bid'a ne to za a iya nema masa gafara bayan mutuwarsa a ce Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa in dai yana cikin alfiraku al-islamiyya ko yana cikin alfiraku allati hiya min al islam aw min millatil islam in dai yana cikin ahlul milla in dai yana cikin ahlul milla to za a iya nema masa gafara a roƙi Allah ya ji kansa ya gafarta masa amma duk ƙungiyar addinin da karatu ya tabbatar cewa laisu min ahlil milla karatu ya tabbatar cewa waɗannan mutane laisu min ahlil milla ba sa cikin waɗanda suke shiga cikin ƙwaryar musulunci kama yadda abdulkahir bagdadi ya yi bayani cikin bain al firaq da ya lasafta waɗanda ba a ma lasafta su cikin ƙwariyar musulunci ba wai a ce 'yan bid'a ba ne a gaba ɗaya ma ba su shiga ƙwariyar musulunci ba akwai waɗanda suke da irin waɗannan aƙidu na Iran. Duk da irin waɗannan aƙidu na Iran bai ma shiga ƙwaryar musulunci ba bare ya halatta a yi masa istighfari. ina ba da muna fahimta to da haka abinda wasu mutane suka fito suna ta yi a social media ai shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi ya mutu ko komai lalacewar 'yan shi'a dai 'yan uwanmu ne musulmi in ka ji mutum yana faɗin wannan magana ka tabbata jahili ne wallahi tallahi jahili ne bai san me yake cewa ba bai san me yake cewa ba eh haka ne cikin 'yan shi'a akwai wani nau'i na shi'anci wanda suna cikin ƙwaryar musulunci ba su fita daga musulunci ba amma shi'ancin ƙasar iran shi'anci ne wanda ya fitar da su daga ƙwaryar musulunci ina fata muna fahimta kama yanda za ku ji ƙarashen bayanai masu gamsarwa masu tabbatar da abin da muke faɗa bari ku ji du'a'u sanamai quraish wannan addini ne na gwamnatin ƙasar iran tun daga 1979 har zuwa yau addinin ƙasar iran addinin da Khomeini ya ɗora ƙasar iran a kai duk bayan sallar asuba sai shugaban ƙasa ya tsine wa abubakar da umar gashi nan a shafi na abin nan 81 Allah yana da kaza a shafi na 81 so yake ka yadda sai ce yace wali hadha warada fi du'a'i sanamai quraish wai wata addu'a ce sunan addu'ar du'a'u sanamai quraish wai addu'ar ita ce addu'a da abin nan yake yi zazzaki barin barin dan kunna muku kuji kujita daga bakin zazzaki barin barin fara karanta ta dala wanda yake da link din ita wannan addu'a ta da ta ta mai quraish wacce zazzaki ya karanta ta tana nan a youtube dala wanda yake da link din ya dan turo min da shi da Allah akan Ya yace wannan addu'a ta sanamai quraish ita ce Allahumma al'an mai quraish Abubakar wa Umar wa jibtaihima wa tagutaihima wa ibnataihima Aisha wa Hafsa har zuwa ƙarshe wata addu'a ce mai tsawo ya ce wa haza du'a'un mansusun alaihi musawi ya ce wannan addu'a ce da aka rawaito ta fil kutubil mu'tabara a littattafai tabbatattu na addinin shi'a sai ya ce wa kanal imamul kumaini ya ƙuluhu ba da salatin subhi kulla yau ya ce shugaban ƙasar iran al-Khumaini wanda shi ya assasa wannan daula ta Iran ya maida ita daula jamhuriya 1979 har zuwa yau yanda ya saita gwamnatin shine kan wannan aƙida ta a tsinewa abubakar a tsinewa umar duk bayan sallar asuba da safe aƙidar gwamnati ce ba na ba ku misali bane jama'a cewa ƙasashen duniya daban-daban ne kala-kala ne ƙasashen duniya akwai ƙasashen da ake ce musu ilmaniya ko a ce musu shiyu'iyya wato ƙasashen da su ba su ayyana cewa gwamnati ga addinin da take goyon baya ba kama nan mu Najeriya kama nan mu Najeriya za mu iya cewa ƙasarmu mu Najeriya daula demokratiya demokratiya kuma mu ce daula ce ilmaniya ko shiyu'iyya wato gwamnati ce wacce ba ta goyi bayan wani addini ba gwamnati ce wacce ta bawa kowa yanci ya yi addinin da ya gamsu da shi to kaga wannan gwamnati ce ilmaniya ko gwamnati ce shiyu'iyya ina ba muna fahimta to akwai wasu gwamnatocin a wasu ƙasashen daban su gwamnatoci ne masu addini masu aƙida kama ƙasar saudiya kaga gwamnati ce wacce take da aƙida da addini addinin ta musulunci aqidar ta kuma sunna salafiyya ina ba muna fahimta shi yasa na gaya muku cewa sufaye sun kasa samun damar yin shirka da kafirci da bautar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Madina har madina ɗan ɗariƙa zai je amma ƙarya kake ka samu sakan goma a bakin kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bare ka sunkuya ko kai shirka ko ka kira manzan Allah ka nemi biyan bukata daga manzan Allah ko ka nemi manzan Allah ya warkar maka da wani marar lafiya ko dai ka ɗauki wani nau'i na ibada ka yi ga manzan Allah cikin abin da ba wanda ake yi wa sai Allah subhanahu wa ƙarya kake kai wannan a saudiya saboda saudiya ƙasa ce da tana da addini tana da aƙida to kama haka iran ita ma ƙasar iran ƙasa ce da tana da addini tana da aƙida addininta shine addinin wato shi'anci aƙidarta ita ce rafibanci rafiba kuma shi'a isna a shari'a. ga kuma aƙidunsu nan aƙidu ne na gwamnati wanda gwamnati ce take sponsorin ɗin waɗannan aƙidu na gaya muku gashi nan musawi ya faɗa kabarin abu lu'lu atal majusi sun ce suna da kabarin abu lu'lu atal majusi wanda ya kashe umar sun ce suna da ƙabarinsa. gwamnati ce take cire maɗuɗin kuɗi a sabunta wurin a sa fitilu a kashe kuɗi wajen raya wannan kabari na abu lu'lu'atal majusi ana zuwa ana zuwa ma ana addu'a a wajen wai abu Atal majusi wannan ba majusai wanda ya kashe sayyidina umar ana zuwa wai kabarinsa ana addu'a ana kaza ana sa fitilu ana abubuwa daban-daban gwamnatin Iran kuma ita take cire kuɗi daga aljihunta ta kashe waɗannan kuɗi don raya wannan kabari da kuma gudanar da abubuwan da ake yi a wurin na shirka da kafirci ina fata muna fahimta yan musulmi to ga shugaban ƙasar Iran alhumaini wanda ya saita ƙasar akan addinin ta na shi'anci da wannan aƙida tata duk bayan sallar asuba sai ya tsinewa manya-manyan abokan manzon Allah guda biyu Allah ya kara musu yadda Abubakar da Umar duk bayan sallar asuba sai ya tsine musu albarka duk bayan sallar asuba sai ya tsine musu albarka yawwa ga addu'ar nan wacce na karanta Allah madaukakin sarki daidai da yawa ga zazzaki yana karanta ita wannan addu'ar wannan addu'ar a ƙasar Iran addu'a ce ta gwamnati addu'a ce wacce gwamnati ta yadda da ita ta tabbatar da ita duk shugaban ƙasa in ya zo sai ya yi wannan addu'a dole domin addinin gwamnatin kenan wannan shine addinin gwamnatin a yi tsinuwa ga waɗannan manya-manyan abokai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka ba da rayuwarsu da jininsu da dukiyarsu da komai nasu wajen gina addinin musulunci da yaɗa shi a duniya da taimakon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wajen isar da addinin Allah to waɗannan su ne mutanen da gwamnatin ƙasar Iran yake a rubuce a matsayin aƙidar gwamnati za a dinga tsinewa waɗannan manya-manyan abokai na manzan Allah bayan sallar asuba da safe kullum wai da manzon Allah Allahumma al'an Aba Sufyana wa Muawiyah wa Yazid ibn Muawiyah Ali ibn Kal'anatu abadal abidin اللهم الحمد أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم الحمد جميعا اللهم خص أمنا أول ظالم باللعن مني وابدا به أولا ثم العنهم الثانية والثالثة والرابعة اللهم المن يزيد خامسا To kun ji? Wannan addini ne na gwamnatin Iran. Addinin gwamnatin Iran ne tsinewa waɗannan manya-manyan mutane da suka taimaki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wajen isar da addinin Allah. Tsine musu wannan addini ne na gwamnatin ƙasar Iran ina maimaitawa don jama'a ku gane gwamnati gwamnati addinin gwamnati ne yana nan a rubuce a gwamnati duk wanda ya shugabancin ƙasar Iran ko ya shiga gwamnatin ko kuma yana ƙarƙashin ƙasar kama yadda a Saudiya ko baka ƙaunar ubanka baka isa ah, ka yi shirka ko kafirci ko bautar kaburbura ba to haka Iran yanda a Saudiya za a tilasta ka kai tauhidi a Saudiya za a tilasta ka ka ta Allah a Saudiya dole a tilasta ka kai sunna in za ka yi bid'a sai dai ka ɓuya a ƙarƙashin gadon abin nan can kuryar ɗakin tsakar gidanka ina fata muna fahimta baka isa ka fito ka bayyana bid'a ba sai dai ka ɓuya to kama haka a Iran addinin gwamnatin shine tsinewa sahabban manzon Allah da zagin su da tsinewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zagin su to da haka duk wani shugaba da za a yi a ƙasar Iran zai gudana ne akan addinin gwamnatin ƙasar Iran addinin da Khomeini ya gadarwa ƙasar Iran addini na muta'a addini na cewa ƙur'ani ba cikakke ba ne addini na tsinewa abokan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama addini bai addini na halatta jinin musulmi addini na shirka da bautar kaburbura da duk sauran wannan shine addinin gwamnatin kasar Iran da haka idan wannan ya tabbata cewa shine addinin gwamnatin kasar Iran to zancen wani shugaba a kasar Iran ya mutu a zo ana cewa ai dan uwanmu ne musulmi Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa wannan magana bata taso ba idan ka ga wani yana zancen Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa to ka tabbata wannan jahili ne gaskiya bai san wato dokoki da ka'idoji na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan addini nasa na musulunci ba bai san ka'idojin da Allah ya kafa wa muminai ba bai san abin da Allah ya saukar ba ina ba ta muna fahimta al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru Allah ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasuli ba su san dokoki da ka'idojin da Allah ya saukar zuwa ga manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama daga cikin manya-manyan dokokin da Allah ya saukar zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine wato ma kana lin nabiyyi wallazina amanu ay yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba irin waɗannan mushrikai jagorori na ƙasar Iran mutane ne da in suka mutu haramun ne a yi musu istighfari haramun ne ka tashi kana addu'a Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu waɗannan mutane ba ba su ne ‘yan uwanka musulmi da ake cewa ɗan uwanka musulmi ya mutu matukar yana amsa sunan musulunci ah, to kai masa addu'a Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa a'a waɗannan ba 'yan uwanka ne waɗannan ba 'yan uwanka ne Allah ta'ala ya ce fa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa ikhwanukum fid din waɗannan ba 'yan uwanka ne, sai ran da suka kadaita Allah suka tuba daga waɗannan nau'uka na manya-manyan kafirci ba sa cikin ƙwaryar musulunci aslan aslan tun daga fari ba sa cikin ƙwaryar musulunci kamar yadda malam yi gwamnatin Iran kafirar gwamnati ce arniya ce zindikiyar gwamnati ce wacce ba ta da alaka da Allah ba ta da alaka da manzan Allah tatattun zindikai ne cikakkun arna ne babu wani shugaba a ƙasar Iran da zai mutu a ce dan uwanmu musulmi ya mutu karya ne wallahi tallahi ba dan uwanmu musulmi bane na rantse da girman Allah wallahi tallahi shugaba shugabannin ƙasar Iran wallahi tallahi ba 'yan uwanmu musulmi ba ne. Babu musulmi ko ɗaya wanda ya taba shugabancin wannan ƙasa tun da Khomeini ya karɓi jagorancinta, tun daga shi kan Khomeini din tun daga kan 1979 babu wani musulmi da ya taɓa jagorancin ƙasar Iran. Ina ma da muna fahimta, tatattun zindiƙai ne cikakkun arna ne. addininsa addinin kafirci ne addini ne na tsinuwa ga matan manzan Allah tsinuwa ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama addini ne na kazanta da najasa addini ne na ƙaryata Allah da ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina ba da muna fahimta da haka ba ƙaramin fawul bane ba ƙaramin kuskure bane a zo ana cewa wai yan uwanmu musulmi ne daga Iran ko da yan shi'a ne ai yan uwanmu ne musulmi dole ka ja faɗi wannan magana ɗan ikhwan ne ɗan ikhwan ne ɗan ikhwan ne babu yanda za a yi ɗan shi'a ɗan ƙasar Iran ya zama ya zama ɗan uwanmu musulmi wallahi tallahi ba yan uwanmu musulmi bane na rantse da Allah ba yan uwanmu bane wallahi tallahi ba mu haɗa dangi da su ta kusa ko ta nesa ba wallahi ba mu da alaka ta imani ko addini da su addinin mu daban eh, addinin su daban mu addinin mu shine musulunci wallahi tallahi su kuma ba musulunci ne addinin su ba in ji abdul qahir al baghdadi in ji abdul qahir al baghdadi kuma wannan magana ta sa shine abinda ijma'in malamai ya fada akai cewa haddin alfirakul muntasibati ilal milla walaisat minhu ga sanan guda ashirin ne daga ciki akwai yan shi'a ana barin ta a suna jingina kansu zuwa ga musulunci amma wallahi tallahi yan shi'a ba musulmi ba ne da haka kada ka yi kuskure ka zama cikin waɗanda suke saba wa Allah suke istighfari ga wanda ya bayyana cewa cewa abin nan ne ba musulmi ba ne arne ne mushriki ne kama shugabannin kasashen abin nan shugabannin kasar Iran waɗannan ba musulmi ba ne shugabannin ƙasar Iran arna ne zindiƙai ne makiyan Allah ne makiyan manzan Allah ba musulmi ba ne tatattun zindiƙai ne cikakkun arna ne ina ba muna fahimta duk wanda ya musu istighfari daidai yake da wanda aka ce shugaban kasar Amerika, Biden wane ne ya mutu ka zo kana cewa Allah ya ji kansa daidai kake da ka zo kana istighfari ga shugaban ƙasar Iran jama'a wannan shine karatun namu a takaice wannan shine karatun namu akwai abubuwa da yawa amma ya kamata a ce mu tsara karatuttukan mu rarraba su mu samu sukunin gabatar da su a tsare amma akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a ce mun faɗe su amma mu bar su su zama wani karatu shi ma mai zaman kansa jama'a kafin mu rufe za mu ba da damar kiraye-kiraye marasa yawa su ma za mu ba da damar kira amma whatsapp call za mu ba da dama a kira mu whatsapp call only ma'ana imanin muridi yana ta da shehun sani haka zalika sauran al'amuransa na wato ainihin duniya da kuma na addini to yanzu wanda darajarsa darajar la ilaha illallah ne wanda dukkan mu san me ake nufi da la ilaha ya menene alakar mutum in ya faɗi la ilaha da Allah subhanahu wataala ma'ana biyayya ce mutlaka wanda la ilaha nan ita ce kalma da ake shiga musulunci da ita wanda miƙa wuya ne tsantsa ga Allah subhanahu wataala al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'a sakakkiyar sallamewa ne wanda ya faɗi wannan kalmar yake wa Allah subhanahu wata'ala da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to sai aka ce wannan biyayyar shehu shi ma yana kan wannan darajar yayin da ka yadda zaka ka karɓi ɗariƙa wannan fa an kawo shi ne a cikin sharuɗai na ɗariƙa wanda Umar Rufuti ya ishara zuwa ga idan baka yadda da su ba to kai ba dan dariƙa bane kamar yadda <coughs> wa alaikum assalam wa rahmatullah wannan ka'idar a iya cewa kai tsaye ta da muke magana barka dai da muke magana yan dariƙa akai abu maryam da ya mai gare malam abu maryam daga ya mai malam abu maryam muna maraba da kai bismillah malam abu maryam ko masu na da gefe ba malam masha Allah saka muku masha Allah karatu yayi da Allah saka da amin amin malam abu maryam Allah kara mana fahimtar su masha Allah sannan kuma muna kara akan abin da yake daidai da cewa a ci gaba da bayyana wa mutane to fahimci cewa wannan mutanen ba mai ba kwarai da gaske wannan wajibi ne eh la saboda mun jima muna kuma ta musu cewa arna ne amma ba sa fahimta suna ganin mun tsananta Allah ya saka da alkhairi a wannan yan ikhwan ne suke nuna wa mutane wannan su ne suke nuna cewa wato yan shi'a laifin nasu bai wani taka karaya karya ba ai ƙura'anin mu ɗaya, annabin mu ɗaya. ka san kuma wani abu yan shi'an su kuma suka ce musu suka ce ba mun karanta maganar ni'matullahi jazairi ba mukhalafati shekhi ba adam tisali awamiri shi ni'matullahi aljazairi cikin manyan manyan malaman yan shi'a na Iran yake cewa duk Allah da ya aiko annabi Muhammadu a matsayin annabi kuma wannan Allah ya yadda abubakar ya zama shine khalifan annabinsa ya ce to wallahi wannan Allah ba Allah mu bane kuma annabin ma ba annabin ba annabin mu bane fa iza qala lahu idan shi ne ya bayyana kenan su nasu Allah daban ya ce duk Allah da ya yadda abubakar ya zama khalifan annabinsa ba Allah su bane zai karanta au salli kaza malam wannan tsantsan kafirci kenan to to kaga dan ikhwan kuma yazo yana ce mana wai ku da yan shi'a wai Allah ku daya abun bautar ku daya alqibla ku daya annabin ku daya to yan shi'a sun ce ƙarya kake dan ikhwan kauta yin wannan aiki yan shi'a sun ce ƙarya kake yan ikhwan su yan shi'a sun ce duk Allah da ya yarda Abubakar ya zama shine khalifan annabinsa sun ce wannan Allahn ba Allahn su bane kuma annabin ma ba annabin su bane hakanan idan shi wannan muridin eh, na'am malam na'am to ka gani to ka gani ka zo kuma kana kana ƙarya kana cewa Allahn Allahn ku daya addinin ku daya eh, alƙibla ku daya dan ikhwan ne wannan dan ikhwan ne matsiyata ne makiya Allah masu so masu so ƴan shi'a su samu dama kana ji su suke so ƴan shi'a su samu damar yaɗa shi'anci a cikin al'umma na faɗa na faɗa cewa wannan ƙasa mu ta Najeriya saboda ƙasa ce mai girma a Afirka ƙasa ce mai faɗi kuma ƙasa ce mai yawan mutane kuma ƙasa ce mai tattalin arziki mai arziki da dukiya Najeriya ƙasa ce mai abubuwa na arziki da kaza da kaza tana da tattalin arziki da kaza Da haka arnan duniya sun shirya plan cewa najeriya ta zama ita ce iran number two ka gane abu maryam an shirya wannan plan ɗin yanda aka yi a 1979 yanda aka yi a 1979 aka tumɓuke mamlaka ta al-bahlawi aka aka aka aka yi bore ga Muhammad Reba Bahlawi sarkin kasar Iran kenan tunda kasar Iran dama tana gudana ne karkashin masarauta kama Saudiya take sarki ne da ita ba jamhuriya ce ba da sarki ne da ita to a 1979 America ta kulla makirci aka tumbuke wannan sarauta aka kifar da wannan sarauta wannan bahlawiya wannan abin nan su bahlawiya din wanda su suke mulkin kasar Iran tun 1925 tun 1925 har 1979 wato shi riba riba bahlawi shine sarki daga baya ɗansa Muhammad Riba Bahlawi ya zama shine sarki to a hannun Muhammad Riba Bahlawi suka kwace sarautar suka mai da ƙasar ta zama jamhuriya suka danka ta hannun Khomeini suka sa shi ya yada waɗannan aƙidu da sunan gwamnati aƙidu na kafirci na zindiƙanci sannan sai suka ci gaba da farautar sauran ƙasashe suna shigar da su ƙarƙashin Iran ɗin. Ka gane? Oh, Yawwa to a nan Afirka sai suke harin Najeriya shine suka kafa wannan zazzaki ɗin na Zaria. suka kafa shi aka ba shi dukiya aka dinga tu suka dinga turo masa da kuɗaɗe miyagun kuɗaɗe kazamai yana yin abubuwa yana tara matasa yana tara mabiya yana tara 'yan zafin kai har in ya taho in ka ganshi sai ka ce shugaban ƙasa ne a nan Najeriya eh, har in ya taho ma ko abin nan ko shugaban sojoji ne ya taho to sai dai a tsaye da shugaban sojojin sai shi ya fara wucewa saboda ya tara mabiya ya tara kuɗi yawa to shine na gaya maka jami'an tsaro a nan Najeriya sai suka gano abin da ake kullawa me ake so a yi wa ƙasar ana so ya gama cikar ƙarfinsa sai a yi amfani da shi a ƙwace ƙasar daga tsarin ta na demokuraɗiyya a mai da shi tsari na sarauta a danka shugabancin ƙasar a hannun zazzaki sai Najeriya ta zama Iran number two a Afirka. Eh, Allah ya saka fahimci abin da suka tsara to sai Allah ya rusa musu wannan tsarin nasu. Shi wanda suka ta aiko wa kuɗin suna ta turo masa kuɗi yana tara matasa sai gashi a baro. ai ba wallahi wallahi sai gashi a baro da idan sa daya a hannu daya a ina ne daya aljihu yake rubutawa a comment yake cewa wai mu mai ka gane ka gane sai gashi sai gashi jami'an tsaron Najeriya sun baro shi to shine abin da ya kawo ƙarshen wannan plan da suka so su yi a nan Najeriya bayan wancan ya samu matsala sai suka dawo wajen Abdul Jabbar yawwa sai a sai suka dawo wajen Abdul Jabbar sai aka ce ai Abdul Jabbar shi ma ai dan manyan gari ne ai babansa babban mutum ne a jihar Kano don haka ku kira shi ku saye shi ku ba shi kuɗi zai iya yi muku aikin da zazzaki ya kasa ɗin nan zazzaki ya kusa yi aka baro shi aka sa a baro to ku nemo abdul-jabbar abdul-jabbar zai yi muku wannan aikin to shine suka ɗauko abdul-jabbar suka sako abdul-jabbar a gaba suna ba shi kuɗi yana tara matasa ya fara zagin sa Anas ibn Malik yana zagin sa Abu Huraira yana rusa littattafan musulunci yana tara matasa yana raba musu kuɗi har ya yi ƙarfin da zai kai matakin da suke so ya kai to kaga shi ma ba a je ko ina ba to shi ma yanzu ba a je ko ina ba ya fito yawo gaba gadi yanzu dai yau yana da shekaru kusan uku gaba gadi a gidan yari ah, to yanzu shi da yake ya gama Allah ta'ala ya ƙara ya ƙara masa nauyin gidan yari yana nan a gidan yari gaba gadi bai san inda ya dosa ba to duk wannan duk wannan yana daga cikin ni'imomin da Allah ya yi wa musulmin Najeriya amma kalilan ma tashkuruna kana da aya kana da hadisi wannan ni'ima ce ma da Allah ya wa musulmin Afirka ba iya na Najeriya ba dan in dai Iran ta samu Najeriya in dai Iran ta kwace Najeriya, Najeriya ta zama Iran number two a nan Afirka, to ƙasashen da za su zama na ƙarƙashin Iran a Afirka suna da yawa. In dai Iran ta yi nasara akan Najeriya, to kamata ta yi nasara akan ƙasa 20 ne a Afirka ina ba ta gabance ni to da haka to wannan ni'ima ce ga musulmin Najeriya da musulmin Afirka amma kalilan ma tashkurun kaɗan ne ma suka san wannan ni'imar da Allah ya mana bare su wa Allah godiya a kanta? Allah ne kawai yake mana wannan aiki. Sai kawai mu fatan mu dai Allah ya bar mu akan bin sunnar. Sai jami'an tsaron mu na nan Najeriya Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi. Su suka farar da wancan suka zuba a baro, su kuma suka tukuye wannan suka jefa a gidan yari. Allah ya saka musu da alkhairi. Eh, muna godiya Abu Maryam. Ah, amin. Amin Abu Maryam. Amin Abu Maryam. Ehm, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Barka da wannan lokaci da wa muke magana. Assalamu alaikum. Ina magana ne da Hassan Sayyid daga Assalamu alaikum. Malam Hassan daga Bauchi. Malam Hassan muna maraba da kai. Bismillah Malam eh, Hassan. Sani Ibrahim daga Riyadh. yawa ni abin nan ya so na tambaya malam da ka muna jin ka takaita muna shi shugaban shugaban kasashen garin da mu ne babban bakon mu shi ma a guda biyu Allah shi A ah, shi shi ayatul shi ai yayi shugabancin kasar ne tun 1979. Kafa bangare Shi ne dai ya fara mai da gwamnatin kasar ta zama tana da addinin zagin sahabban manzon Allah. ya kamata a ce inda yi karatu shi kumaini shine yi saura ta 1979 ko a 1978 zuwa 79 to daga nan ya zama kasar Iran tana da wannan bakin eh, addini wannan mugun addini matsiyacin addini na zagin matan manzan Allah da sahabbansa da cewa Ƙura'ani ba cikakke ba ne da sauran miyagun akidu da kazaman aƙidu da miyagun ayyuka da da ayyuka na najasa da ta'addanci Yawwa, yawa to daga kan kumaini ne Iran ai ta zama Iran ai da mamlaka ce ai amma a zo an yi karatu da mamlaka ce kama Saudiya take ai da ba littafi bai ya karanta da ƙasa ce ta musulunci ƙasa ce ta musulmi musulmi ahlus sunna kama kama Saudiya ni wannan na imani malam tun 1925 ya fito ya zo ya ce tun alif ɗari tara da ashirin da biyar har alif ɗari tara da saba'in da takwas ƙasar tana nan ƙarƙashin wannan daula bahlawiya ƙarƙashin sarki abin nan reba bahlawi da ɗansa muhammad bahlawi to daga nan shi kumaini ya zo ya yi bore ya nemi matasa daga jami'o'i daban-daban matasa suka mara masa baya yadda dai zazzaki ɗin yake yi nemi matasa 'yan jami'a a nemi mabiya kun san zazzaki da ya zo nan ba musulun brothers ya kafa bana aka dinga kaza da kaza ya tara matasa suka dinga biye masa ah, kaga bai bayyana aƙida ba ai kawai ya zo a matsayin gwamnati azzalima ce a kauda gwamnati bai bayyana aƙidarsa ta cewa shi dan shi'a bane ai zazzaki sai daga baya in ba haka ba kaga daga farko ya kwashi matasa daga jami'o'i daban-daban da matasa masu caji da matasa masu masu san addini irin su Amala Aminu Daurawa irin su Dr. Bashir matasa nan yan jami'a ABU eh, din nan duk da mabiyan zazzaki ne ai kowa idan ka zo kana magana a kan shi duk almajiran zazzaki ne malamai suna cewa ai su ba su ba sa kan wannan ka gane ya kamata a ce malam su ya kamata a ce su zo suna kwada kadin mutane sun da su shi kawai sashi sun san me ake yanzu ya kamata da a ce su da su faɗakar To wannan abubuwan da shi to in su ba su ba kaga Allah ya ce fa in yakfuru biha ha fa in yakfuru biha haula'i faqad wakalna biha qauman to Allah wani gidan wannan su biha bi kafirin suka tabbata shi addinin Allah in wani yaki sai Allah ya kawo wanda zai kuma suka yi da mu ma da zamu ga mun girma mu ga mun wuce a dinga surfa mana a shari'a social media mu ga ai yanzu mun zama manya kamar ni yanzu ni mu sa manyan riguna mu hau manyan motoci mu ga mun zama manyan gari mu ajiye wannan da'awar tunda ana surfa mana a shara social media ana zagin mujahilai suna zagin mu mu ga zagin ya ishe mu yanzu ya kamata mu zama manyan gari ana girmama mu duk inda muka wuce mu ma da zamu haka sai Allah ya kawo wasu da za su yadda a zage su su ci gaba da cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce hakira na dariqa ka gane tambaya na zuwa ga malam من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم duk lokacin da wasu suke ganin sun girma a zage su akan addinin Allah sun girmi salafiyya sun girma su yi da'awar salafiyya mai gwagwarmaya wacce za ka sha zagi a zage ka ne wa iyayenka jahilai su ma rabbi a yi kaza wannan gwagwarmaya suke ganin sun wuce da'awar salafiyya to sai Allah ya kawo wanda zai yi to wannan shine malam muna godiya na faɗi cewa amin amin amin amin ka san ta yaya ya tabbata tana aiki da shi ai cewa salamu alaikum wa rahmatullah baya kuskure wa alaikum salam wa rahmatullah ya shek bafa cewa muke baya barka da wannan lokaci da wa muke magana Malam Sa'idu daga Kaduna muna maraba da kai Malam Sa'idu. shi ma ya faɗa to ya ce yawa muna gaskiya da farko da ina godiya sosai muna eh, godiya a irin da kake da da wani sosai gaskiya muna jin daɗi wallahi Masha Allah, masha Allah. Kana wayar da mu, kana wayar da mu, zai da da ina da ina ga ina da wayewa a ciki amma ina ji abubuwan ka sai in ji ka ina ƙara fahimta addini sosai sosai wallahi ina jin daɗi gaskiya sosai sosai. Masha Allah, zalika min fadlillahi alaina wa ala nas. Abu ba daidai bane kuskure ne ka ƙara maka ikhlasi kuma ya ƙara maka imani da kuma bin sunna alaihi sallallahu alaihi wasallam da kare. Eh, amin amin amin Allah ya amsa. Ina saurare. Amin amin amma akwai nan muna yau da safe da ni muna ɗan da yau zaka nan ba batun irakin nan eh Tijjani ne ya faɗi sai muke da abu ya faru duka ne sai ina cewa gaskiya ni dai ban ji daɗin abin da ya faru ba eh saboda fitowa da suka yi suka suka kare Isra'ila suka kare Palestine ba gane eh to suka kare Palestine sai ta gaskiya ban ji daɗin dai abin da ya faru ba da ce da ce ma wannan abin da ya faru da ce zafi fitan da mutum zai bayar shi da Benjamin Netanyahu ne da shi da mukarraba suka mutu da sai lafiya shi akan wannan auna da ma wayan ba namu ne su ma yan shi amma ne tunda tun da a bayyane sun nuna cewa suna taimakawa mutanen gasa eh. sai na ɗan ji ya abin da ji wani jiri amma na jiri ji kana ji ka kyauta ka kyauta sosai da kai wannan tambaya Allah ya saka ma da alkhairi wannan wannan abin da Iran take nunawa na cewa suna tare da Falastinawa duk lokacin da rikicin Falastin ya tashi kasar Iran sai ta nuna wa duniya cewa tana tare da Falastinawa tana tsaye kuma ta yi wata matsaya mai ƙarfi kuma ta tsaya tsayuwar daka wajen shiga cikin lamarin Falastinawa wannan abin wata dirama ce da aka fara ta tun 1979 dirama ce wallahi alladhi la ilaha gairuhu wallahi wani makirci ne wani makirci ne wanda wato har yanzu a faɗin duniya ƙalilan ne cikin mutanen da suka gano ainihin abin da yake gudana asali asali tun lokacin kumaini tun lokacin shi kumaini lokacin da yake kokarin yin juyin mulki a kasar iran ya kwace kasar daga karkashin masarauta ta bahlawiya ya mai da kasar jamhuriya kama yadda take yanzu dinnan tun wannan lokacin ya fito da abubuwan da matasa za su mara masa baya ya fito da abubuwan da zai tara mabiya ya samu magoya baya daga cikin wannan ya nuna cewa za su kafa wannan ƙasa ta iran za su kafa gwamnati don shiga lamarin falastinawa kuma ka san lamarin falastinawa abu ne wanda yake damun duk musulmi na gari to shi yi amurkawa amurka da magoya bayanta da ƙawayenta ah, su suka ba shi wannan dabara cewa ya yi kamfen ya nuna wa matasa ya nuna wa mutanen gari cewa daga cikin manya-manyan abubuwan da suke gabansa akwai shiga cikin zancen falastinawa da isra'ila wa kana ji to wannan da wannan aka yi kamfen ma wajen kafa iran ɗin ai gaba ɗaya? yanzu an ce gwada wurin da ba. shi yasa duk wani shugaba bayan Khomeini duk wani shugaba da Iran za ta yi to in ya zo sai ya nuna wa duniya cewa yana cikin zancen Falastinawa dinnan dumu dumu amma kuma a ƙarshe wallahi drama ce diramar ma ta Kannywood ka san drama dai ta Kannywood da ake magana wallahi tallahi ƙarya ne wallahi tallahi ƙarya suke ba wani faɗa da Isra'ila da suke yi ba kwanan nan aka ce sun harba roket guda ashirin a Isra'ila ba to wannan roket ɗin da suka harba Isra'ila a ce an harba roket ashirin a ƙasa irin Isra'ila yar ƙaramar ƙasa irin Isra'ila a ce ba titin da roket ɗin nan ya lalata ba wata masana'anta da ta lalace ba wata makaranta da ya taɓa ba wani kaza ba abin da roket ashirin aka harba ƙasa irin irin Isra'ila yar ƙaramar ƙasa roket ashirin amma ba su tsina na komai ba ka san wannan kai wannan ya fi Kannywood ma ina ji Bollywood ne wannan daya wannan fim ne ake na Bollywood amma ƙarya ne ƙarya ne Iran ƙarya take wallahi tallahi ba su da alaka da taimakon Falasɗinawa kuma kai hasali ma Isra'ila ba su da ƙawaye a faɗin duniya waɗanda suke tare ƙarƙashin Amerika irin Iran. Ƙarya suke yi, ƙarya suke wallahi makiyan Allah ne, ba kuma inda suke taimakon Isra'ila ba inda suke taimakon Falasɗinawa ina fata wannan magana da nake maka ba da ka ba, ba kitabun ra'asu bane littattafai an wallafa littattafai da yawa akan wannan an kawo hujjoji da dalilai da suka tabbatar da wannan fim din da ake yi fim din da Iran take yi take haskawa duniya ana yaudarar musulmi ne na duniya ƙarya ne ƙarya ne amma sai kaga yan boko yan bokon mu nan wanda ya je ya dan karanta jarida biyu ko wai ya zo wai da malamin addini wai zai yi musu wai ya karanta jarida biyu mu mu je mu shekara ashirin muna karatun addini wai da jarida biyu wai ya karanta wata jarida wai da shi wai da wannan jarida biyu zai musu da mu mu shekara ashirin wani dan boko wai a Abuja wai ya karanta a jarida kaza ya shiga wai online ya shiga ina ne ya je ya daddanna abin nan kwamfuta wai ya samo wasu labarai akan kwamfuta wai da wannan labaran da jaridunsa guda biyu ko uku wai da wannan zai yi musu eh, da malamin addini mai shekara ashirin yana karatu kaga wannan shirme ne a abitu duja wa tabituhu nauman wa tarju ba'da zaka lihaqi mu shekara ashirin muna karatu gaban malamai daga ƙasa zuwa ƙasa kawai ka karanta jarida biyu kuma ka iya musu da mu cikin addini shine maganar da nake ma shi ne magana da nake eh. maka yan boko suna ta sa baki cikin abin da bai kamata su sa baki ba eh, ana maganar magana ta karatu mai zurfi kawai ka karanta jarida da da da kawai ka zo kana musu saboda shirme eh, gaskiya ne kam kai khair muna godiya sosai mun gode to Allah ya kawo ku lafiya muna godiya sosai jazakumullah khair yuzum khairan wa kufitum sharran amin amin amin amin salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na mai magana Ahmad Mahmud Al'ilm zatu fata ah to malam to duniya na sauraron ka jama'a nan za mu da sa'aya Allah ta'ala ya datar da mu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mai masa jinjina da kuma provoca una salva